dan wa duk wanda ya ce da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yin azumi talatin a rayuwarsa ba ce ni da shi ƙarya yake ko bai taba ƙarya ba ce ni masa yayi ɗaya ko dai ya sani ya take ko kuma ya fatawa bisa jahilci addini ko ba a yin sa bisa jahilci ba a yin sa da shaci faɗi addini hujja ne addini dalili yana da kyau mana dalili a ina ya ga haka ya kawo mana a ina aka ce annabi bai taba yin azumi talatin ba in ka kuma cikin littafai za ga kishiyar haka za ga sabanin haka mu ɗau riwaya ta abu huraira tana nan cikin wato ibnu maja ya fidda ita namba ta 1658 yana faɗa ma sumna ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam 29 aktharu mimma sumna 30 wanda Nasiruddin al-Albani ya ce hadisi ne sahihi in ka koma cikin al-Mu'jamul Awsat na Tabarani hadisi mai namba ta 6486 zaka ganshi ka koma cikin tarihu Asbahan na Abu Na'im juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da shida za ka gan shi da haka ina ka samu wannan maganar taka A sallallahu alaihi sallam, ya yi azumi tara a rayuwarsa wanda mun sani azumi an faranta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira wato annabi ya yi ya yi shekara goma kuma a madina ne da haka kun ga shekara ta farko ba azumi ba saboda a lokacin ba a faranta shi ba shekara tara da suka rage aka yi azumi a ciki da haka annabi ya azumi guda tara a rayuwarsa sau tara kenan ya azumi sau tara a rayuwarsa a taran nan bakwai 29 biyu ne ya yi talatin a cikinsu. shi ne kuma abin da duka hadisai suke tabbatarwa an ka koma asharu haka da haka da dama haka watan yake ko wata ya yi 20 ko kuma ya cika talatin ga hadisin ibn mas'ud wanda yana nan cikin sunanu abi dawud yana nan cikin sunanu tirmidhi wanda yake cewa sunna ma'a rasulillahi صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 من أزمي تردى النبي صلى الله عليه وسلم من 29 في يد يد مكي 30 بما أنا 29 ترى أكي تي سننكما أن تبين 30 أن تبين 30 da haka ina ka samu cewa annabi ta bin 30 ba ga sahabbai suna cewa mun yi 30 da shi bari dai mun fi yin 29 da haka muna buƙatar dalili muna buƙatar hujja ka mana inda aka ce annabi ta yin azumi 30 ba a ina ga faɗa wanda ba iya azumin ramadana ba hatta na azumin nafila ya taɓa yin talatin ya taɓa yin talatin ga hadisin ummu salama yana nan cikin musnad na imam ahmad yana nan cikin sunan nasa'i yana cikin sunan wato majah sunan majah yana nan cikin wato sunan abi dawud a lafazin abu dawud yana cewa lam yakun yasumu min as-sanati shahran tamman illa sha'bana yasilhu bi ramadan annabi bai kasance yana azumtar wani azumi cikakke ba sai sha'aban shi kadai shi kadai yake azumta dukkansa sannan ya sadar da shi da ramadan wannan na nuna idan wata ya cika zai cika wajen azumin sa bi ma'ana zai yi talatin kuma ya sabe da ramadan tare da ka duba kuma ka ga mai malamai suka faɗa game da wato hadisin cewa kada ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu da kuma hadisin da na'isha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi na nafila har mu ce ba zai sauke wannan azumin ba zai ta yi ta yi ta a tsawon shekara zai kuma iya kin yin azumin har mu ce ba zai azumin nafila ba kwata kwata a cikin shekara malamai sun haɗa waɗannan hadisai kuma sun nuna kowanne wato annabi sallallahu alaihi yana yi yana dauka azumi kuma da ajiwa da haka wanda ya zo da wannan maganar ko kuma wanda suke akan ta muna buƙatar su kamun dalili da hujja a ina aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yin azumi talatin ba ga kuma waɗannan ruwayoyin mun kawo wanda wannan lafazin na abu dawud in ka koma shine hadisi mai namba ta dubu biyu da arba'in yana nan cikin abu dawud don haka kofa abu da take ga duk wanda zai karar da mu akan wannan ga dai abin da yake cikin littafin